Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga Ilhikaya kan yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. Majalisar Zartaswar Najeriya ta rasa ministoci hudu da ta ce sun yi murabus ne. In ka ɗebe ministan sufurin sama Stella Odwa da aka yi ta kiran a ture ta daga kujera don badakala, sauran na nufin takarar gwamna ne a jihohinsu. Nan kuma Janar Aliyu Kusau ne ke wucewa ba tare da amsa ko tambaya ɗaya ba a tantance sabbin ministoci sha ɗaya majalisar dattawa. inda Aminu Wali ya sha caccakar ya tsufai ba wa matasa fage. Jigo a jam'iyyar PDM Ibrahim Musa daga Jigawa ya ce suna nan daram a jam'iyyar ko ba a tiku. Ai aƙida ne abun da ka zaɓa shi za ka yi babu fatilas a siyasa. Saudiya ta sake warewa Najeriya kujeru dubu saba'in da shida don hajin bana a taron da aka yi a Jidda. kakakin hukumar alhazan obamana ayyukan nan abuwa harin za a kan wannan ayyukan majalisa ahalus sunna na taron haɗin kai da cigaba mai ɗorewa a tafawa ɓale su kwaya a lagos sheikh abdullahi balalawu ne shugaban ƙungiyar. muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala kan wannan nasara da muka samu ba dabaran mu ba nasiru da mali kayan muryar amurka daga abuja najeriya to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa kamar yadda aka sani da zauren na babban birnin tarayyar najeriya abuja inda wakiliyarmu Madina Dauda ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda mata za su iya ƙara gudunmowar da suke bayarwa wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ta wajen daɗa yin tasiri a siyasance. Yau Madina ta ɗora ne daga inda Hajiya rabin Musa ke ci gaba da bayani. kin san mace da tunanin yaya hmm. in za ta fara tunani ta ce to yanzu in na dauke duka kuɗin nan yanzu kuɗin nan ya za a yara ka za su je wuri kaza su je wuri kaza sai ta fara tunani sai ki za ta karaya sai ta nemi yadda za ta yi dai ko da me za ta dauka ta ɗan rage kuma ma kafin hmm. a samu mace da za ta bugi gaba ta yi wannan abun wallahi cikin goma da ƙyar za a samu biyu sai an tona saboda wadda za ta dauki ta bugi kirji ta je ta irin abin da maza suke aika aikan da ake saboda mata suna da tausayi to abin da yasa muke ci yasa muka ce ya za mu magance wannan harka na kuɗi a cikin siyasar Najeriya tunda mata sun duk kukanku dukanku a nan kukanku akan kuɗi ne eh, shi yasa Madina muke maganan cewa a wayar da kan mata su ma a kuma a nemi yadda za a yi su ma a nemo musu inda za su samu nasu kuma ana ci gaba akwai waɗansu ƙungiyoyin da suke ta ci gaba da kamfeni a kan cewa magana kuɗi dole a siyasa dole da kuɗi tunda in za ka matsa daga nan zuwa can za ka kashe kuɗi mm. kuma dole in kana kamfeni kana dan siyasa kana kamfen dole za ka kashe kuɗi mm. don tunda za ka yi amfani da kuɗi kamar buga takardun da za ka kakkafa mm. za ka ba da kuɗi ka shiga mota ka je daga wannan gari zuwa na gari mm. duka wannan an san za a kashe amma ba irin kuɗin da mu 'yan najeriya muke amfani da shi ba yawa wanda yanzu zan je ka gari sai in je in sami da manyan za a hada ba da sarakuna a nemi 'yan garin aje a same su duk waɗanda suke da katin rijista a ji a ba su ɗari biyar a kwace katuttukan su eh. saboda ai cuta wajen zabe su kuma lokacin na 500 dinnan za su za su ganta da muhimmanci saboda ba su da ita ba su da ita wani bai taba ganin ta ma 500 din ta shigo hannun shi ba ya ga gashi an bashi ta kare kare so yaushe zai tsaya ya jira ki ce wani zan jira har sai an zabi mutum ya je can ya zo ya min wani abu shi yasa saboda talaucin da ya mana katutu duk shi ke ja wannan idan da manyanmu da suke shugabanci yanzu za su yi kokari su rage talauci a kasar nan su gyara yadda suke tafiyar da al'amuran da ake yi na kasar nan wallahi in ga miki wani ma za ki kawo mishi kuɗin zai kalla zai miki dariya ne ce rike kuɗin ka ba na so ka banni da kati na in zaɓi wanda nike so wanda na san zai mana aiki ya san cewa ai yancin shi ne zaɓi wanda zai kuma ya san yana da yancin da gobe in baka yi aikin ba zai iya cire ka wallahi inda za a ni maganar talauci ita ce akan gaba inda za a rage talauci a kasar nan wallahi duk waɗannan abubuwan za su ragu kuma amfani da kuɗin ma zai zama bai da amfani saboda wa zaka ba kowa yana da ɗan daidai gwargwado tun da ɗan najeriya in kika lura ba mai son da yawa bane ɗan najeriya yana neman inda zai samu wanda zai tashi da safi ya ci abinci ya ci na rana ya ci na dare ya biya bukatun kuɗin makarantar 'ya'yan shi duk wani ɗan najeriya da yake samun waɗannan zaki ga bai da tunanin cewa yana neman abin da ya fi haka to amma saboda manyanmu da ke sama da suke mulki ba su da tunani kowanne shi ya sani kowa in ya hau zai ta kafin a je a zo a gaya muku za a yi muku kauli za a yi muku ba'adi ba abin da za a ce ba za a yi muku ba da mutum ya je can kamar wani faɗi ne da ya je can sai ki ga mutumin da kika sani da yanzu ya canza maki wayoyin ma canja su suke to a da magana wayoyi ma ba a mm. magana su mutum kin akwai lokacin da muka da aka je da za a yi ake maganan canjin kundin mulkin kasar nan mm. da su 'yan majalisa suka ce suna son kowa ya koma mazaɓar shi mm. ya je can za a je ya ji abin da mutanen shi suke bukata a yi a cikin kundin mm. da yawa akwai wanda nema waya ba zan faɗi sunan shi ne mishi waya ina tambaya na ce mishi an magana cewa za ku je mazaɓar ku to dan Allah akwai matanmu da muka zaɓa a waɗanda ko da mazaɓa da za su yi aiki da ku saboda kan wannan maganan shirye-shirye da ake sai ce mu hajji rabi wannan abu mu mun ce ba mu san shi a zuwa mazaɓa din nan mm. saboda in ka je mazaɓa ka yanzu dole sai ka kashe kuɗi kuma mun ce a bamu kuɗin za mu kashe ba a bamu ba sai na ce a'a ya za a ku ce sai an ba kuɗi za ku kashe wa zai nemi kuɗi ya ce ai bari ga miki ko sarakunan da ke wurin zuwa za su su nemi mu ba su kuɗi kafin ai wannan taron na ce to ai idan kuka nuna musu cewa ba za a amfani da kuɗin ba kuka nuna musu cewa wannan abu na kuɗi ne ai za su gane sai ta hajiya rabi dai wannan abin da za a yadda matsa mana akai mu koma sai muka gane cewa da yawa tun da aka zaɓe su suka bar wurin ba su koma ba so ya za a yanzu su koma su je su ce ku zo mu yi wata magana yanzu ku biyun nan da Amina da Aisha yan siyasa ne kun amince da abin da Rabi ta faɗi yanzu akan wannan batu ha yawanci akasari haka din ne saboda ai ba za ta yi ƙarya ba ko ba gaskiya ba eh. kuma abu ɗaya ni da ma nake so in faɗa wanda ba mu kawo shi ba shine yan barandan siyasa mun manta da wannan su ma suna mun manta da albasa mm. ai ba zancen ma suna bukatan kuɗi bane ai su ne majinunan da suke kawo wannan lamarin wato dan barandan siyasa shine zai je ya same ka ya labai haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar To mun zo ga sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na kawo zaman lafiya a yankin. To, amma kafin mu ji jawaban yau sai mun tuna baya, saboda rasuwar ɗaya daga cikin ɗaukakakkun dattawan arewacin Najeriya da kan yi jawabai a wannan shirin, wato mai martaba sarkin duguri Alhaji Yusuf Muhammad Baba, wanda ya rasu ranar Juma'ar da ta gabata aka kuma yi jana'izarsa a ranar. Ga kaɗan daga cikin irin jawaban da marigayi mai martaba sarkin duguri ya rinƙa yi a wannan shirin. Salamu alaikum 'yan uwana 'yan Najeriya. Ina kira da babban murya ga kowa da kowa mu fahimci muhimmancin zama lafiya. Tashin hankali bai san kabila ba bai san kai bahaushe ne kai ibo ne kai bayarbe ne duk in ya taso wutan daji ne ba ciyawa kaɗai take ci ba komai da samu a cikin daji ta sa a gabanta za ta cinye shi saboda haka ina roƙonmu yanzu talauci ya yi mana katutu ya babaye mu ba mu da lokacin da za mu yi wani abu na alheri wa kanmu sai dai muna ta gudu abin da muke da shi yanzu duk ya ɓace ya watse tattalin arziki ya fita hankalinsa mu ma mun fita hankalinmu in muna so mu dawo kamar da ba zai yiwu ba idan ba mu zauna lafiya ba. Allah sarki wani abun mamaki da ban sha'awa kuma shine mun samu labari cewa sai da sarkin ya ta hudu ba kan wajibci da kuma muhimmancin zama lafiya a ranar a masallaci kafin Allah ya ɗauki ransa. Sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya ma tabbatar da hakan. To babu abin da za mu ce sai dai kawai Allah ya ji ƙan sarkin Duguri ya kuma ta'azantar da iyalinsa da al'ummar Duguri da ma jihar Bauchi baki ɗaya. Ko an ya huta, ko an ya huta, mutuwa rigar To bari mu koma kan jawabanmu na yau. To idan an tuna dai gani yadda ƙwararru ke alakanta yawan tashe-tashen hankula a arewacin Najeriya da tarbiyyar rashin haƙuri da ƙiyayya da nuna bambanci da yara kan tashi da su tun daga gida. Mun gayyato wasu ƙwararru mata don su yi jawabai wato hajiya Rabu Atu Sufyan Ahmad ta ƙungiyar Musulmi ta taimakon mata da yara da kuma malama Halima Dikko ta ƙungiyar taimakon yara mai suna Save the Children a Turanci. Yau za su kawo kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawaban nasu. Da farko dai Hajiya rabu Sufyan Ahmad ta ci gaba da cewa. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tarbiyyantar da shi kamar yadda yake cewa an turo ni domin in cika halaye na ƙwarai kuma a aya alƙur'ani ma'aiki a sallallahu alaihi Sallam, Allah yake gaya masa wa na la ala khuluqin azim lallai kana da ɗabi'a mai kyau shi ma da bakinsa mai daraja ya ce addaba ne rabbi fa ta ta'diban ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata mini na. wato akwai buƙatar 'yan uwa musulmi waɗanda muke rayuwa a jihohin arewa mu gane cewa halin da tarbiyyar 'ya'yanmu ta shiga a yau akwai buƙatar mu tunatar da 'ya'yanmu koya musu ɗabi'o'i masu kyau da tunatar da su abubuwan da ya kamata su aiwatar ma'ana tun suna ƙanana akwai buƙatar mu nuna musu kan Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama na cewa muna koya wa 'ya'yanmu gaskiya domin a yau an wayi gari ba ma faɗakar da 'ya'yanmu akan abin da ya shafi hanya ta gaskiya da cika alkawari da kuma tunatar da su akan ba wa mutane haƙƙinsu ma'ana ba wa ɗan adam haƙƙinsa sa'ilin nan wajibi ne mu karantar da 'ya'yayenmu yafiya da haƙuri domin Allah ta baraka ta'ala yana cewa wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim idan kuka yafe kuka yi haƙuri to lalle ku Allah mai gafara ne kuma shi ma zai gafarta muku sa'ilin nan dole ne mu koya wa mu tattali wanda a da in ka duba cewa ko a jihohinmu na arewa musamman nan arewacin najeriya da muke rayuwa to za ka samu yaro ko yarinya ya mace to allah tabaraka wa ta'ala za ka ga iyayenta sun karantar da ita wasu abubuwa na haƙuri da yafiya da tattali da jin kunya amma don allah yau ku duba ku ga yadda 'ya'yanmu maza da mata ba sa jin kunya yau an waye gari yarinyar da da a al'adunmu na arewacin Najeriya 'yan uwa musulmi za ku ga ni zan iya yi wa yarinya maƙociyata zan iya mata faɗa amma yau an waye gari ga gidana ga gidan abokiyar zamana ko kuma ga gidana ga gidan makota duk wani abin da 'ya'yansu za su yi to babu abin da ya shafe ne ni abin da na ɗauka in 'ya'yana suka yi kyau to shi kenan alhamdulillahi ai babu wata matsala da za ta iya samuna don haka ko da 'ya'yan makota na sun lalace ban damu ba sa'ilin nan akwai bukata yan uwa musulmi waɗanda muke arewacin najeriya kamar yadda na ce da ma waɗanda ba musulmin ba domin idan ana magana tarbiyya to ana magana ne da al'umma ga baki ɗaya akwai bukatar mu yawaita wa mu addu'a wajen kiryar da su domin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana yawancin zage-zage da yawancin faɗace-faɗace da muke yi da yawancin gaba da muke tusawa a yau wa 'ya'yanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi wa ƴaƴanku addu'a da la'ana ma'ana yace haramun ne mu riƙe wa ƴaƴanmu addu'a da la'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah sa'a ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kar ku riƙe wa kanku addu'o'i da Allah ya la'ance ku addu'o'i da Allah ya yi muku kaza ya yi muku kaza sannan kada ku rika la'anta ƴaƴanku duk abin da yara za su yi akwai buƙatar a rika musu addu'a Allah ka shiryar da su Allah ka gyara su ya Allah muna roƙonka Allah ka yi wa ƴaƴanmu kaza ka yi musu kaza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rika yin addu'a akan dukiyoyinku duk abin da kuka mallaka sai dukiyoyin su lalace sannan ya ce domin ba ku sani ba mu yiwa lokacin da kuke yin ire-iren waɗannan addu'a ɗin to sai ku yi daidai da sa'ad da Allah tabaraka wa ta'ala yake karɓar addu'a idan muka dubi wata sura da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wanda imamun nawawi ya ce da Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da wata sura ba a bayan ƙasa sai ce wallahi da ta isa ita ce wal asri innal insana lafi kufur illa allazina amanu wa aminu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr yan uwa na musulmi kamar yadda na ce da wa'anda ma ba musulmi ba wa'anda muke rayuwa a arewa kuma dubi yadda Allah baraka wa ta'ala ya ce a cikin wannan sura dukkan ku bayan da Allah ya yi rantsuwa da zamani ya ce dukkan ku kuna cikin asara kenan dukkan mu muna cikin asara sai ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai wata wasau bil haƙƙi suka yi wa juna wasiya da gaskiya suka yi wa juna wasiya da haƙuri ita ma malama halima dukku ta ci gaba da cewa mun san cewa akwai hanyoyi kuma wanda ba za ka yi amfani da shi ba ka horar da yara kamar yadda na magana a baya ka ce za ka zuba ma yaro ruwan zafi ko kuma za ka sa hannunka a cikin wuta don ya ɗauki wani abu wanda baka shi ba wannan ba ya da kyau ko kaɗan wannan ba hanya ba ce wadda za ka horar da yaro ya tashi da tarbiyya mai kyau iyaka hanyar da za ka lahana shi ne za ka eh, sa shi ya zama da wata sifa daban wadda ba shi ya zo da ita ba hanyar da za ka bi da sam ka horar da yara shi ne ta bugu ka ce kullum yaro in yi abu bugu za ka yi da shi sai ya kangare ya zama na cewa ai bugun ne yake jira a ko da yaushe ya ce ai bugu ne in na abu kaza bugu ne kawai za a yi min ba shi ke nan ba bari in je in yi kaga ta hanyar nan bai yi daidai ba akwai kuma waɗansu iyaye namu a nan arewacin najeriya za ka ji yaro ya yi abu kaɗan za ka ga an hafka mishi zagi ko ashar za a ce kai kaza na to duk waɗannan abubuwan ba su dace ba in kana yi yana koyo daga gare ka ne to ya koyi wannan abin daga gare ka ta ƙaƙa za ka zo ka hana shi ka ce mishi baya da kyau to wannan hanyoyi da ba su da kyau ko kaɗan kenan ka horar da yara ko ka yi ma yara tarbiyya akwai kuma hanya ta hana yaro abinci san wannan ba daidai ba ne ka hana yaro abinci don ya yi rashin biyayya ko don bai yi abin da ka sa shi ya yi ba wannan kana ƙara mishi nauyi ne kana ƙara mishi kana nuna mishi hanyoyi in baka ba shi abinci ba ai zai je wata hanyar ya ɗauka kuma ka ga hanyar da ba tarbiyya take ba kenan baka ba shi wannan izini ya je ya ɗauki abin da ba a ba shi ba ya yi amfani da shi to ka ga wannan ma bai dace ba akwai kuma hanyar da ba za ka bi ba wata hanyar da ba za ka bi ba kuma ka ce kana horar da yaro ko kana mishi tarbiyya hanyar ita ce ta hana yaro walwala waɗansu har za ka ga sun ɗaure yaro a wuri guda ko sun sa yaro ya tsaya a rana ko a yi su waɗannan hanyoyi ba su bane bai dace ba ka yi amfani da waɗannan hanyoyin domin ka ce kana horar da yara ko kana mishi tarbiyya wannan ba hanya ce wadda ya kamata ba a ko da yaushe idan za ka yi ma yaro nasiha ko za ka ba yaro horo ya zama na horon nan ka yi shi a cikin kauna ka nuna mishi cewa wannan abin da yake yi ba ya da kyau ga hanyar da ya yi ka ba shi misali ko ta hanyar addini ka kawo wata aya ta cikin littafi mai tsarki ko littafi mai addinin musulunci duka ka yi magana akan waɗannan ka nuna musu cewa ai wannan abu a lokacin dama ga yadda ya faru ga yadda wannan ya yi kuma bai cimma abin da yake so ba ga yadda wannan ya yi kuma ya cimma abin da yake so to ta hanyoyin nan ka tashi da yara da ladabi da biyayya a koda yaushe akwai kuma abubuwa uku masu muhimmanci wanda so mu yi la'akari da shi a wannan lokaci ta hanyar wajen tarbiyyantar da yaranmu shi ne ka koya ma yaro a kowane lokaci yake bukatar babba ya yi mishi wani abu ya ce ya yi amfani da wannan kalma in ka yarda baba in ka yarda ina so ka yi mini kaza mama in kin yarda ina so ki mini kaza ta hanyar nan kana nuna musu ai lallai sai sun tambaya kuma sai an yarda a yi musu abu kaza ba wai a ko da yaushe ku ce zo baba ka yi mini kaza ba a'a ka koya ma yaro cewa in ka yarda kalma ce mai kyau kwarai da gaske akwai kuma kalma ta godiya ka koya ma yaro godiya in an ba shi abu yaro ya ce na gode ba wai an ba shi abu ya gaba kawai ya yi ka hannu ya tafi ba ka yi kamar yadda al'adunmu suka cike cewa idan kamar ana ba yaro abu yaro zai mika hannu biyu ya karba ya durƙusa ya ce ya gode ko wajen gaisuwa ne ma da safe an tashi za a durƙusa a gaida mama a durƙusa a gaida baba duk waɗannan hanyoyi ne na nadartar da na ba yara tarbiyya mai kyau akwai kuma kalma ta haƙuri akwai da yaushe yaro ya yi abu ba ya da kyau ka yi mishi magana ka yi mishi nasiha ka yi mishi jawabi duka ya kamata yaro ya ce maka baba ka yi haƙuri mama yi haƙuri ba zan ƙara ba ni waɗannan kalmomi suna da kyau wajen tarbiyyantar da yaran mu. saboda haka ina kira da iyaye kamar ni na arewacin najeriya mu tashi tsaye wajen ba yaran mu tarbiyya ta gari ina kira ga iyaye namu na arewacin Najeriya. Kamar yanzu misali abubuwan da ke faruwa sun ga duk rashin tarbiyya ne ya kawo mana rashin zaman lafiya a wannan arewacin Najeriya. Yara ba tarbiyya, yara sun tashi suna ganin duk abin da suka yi shi ne daidai. Misali yanzu da yawa yara za ka gan suna yawo a unguwa babu abin yi suna kai da kawowa kuma in babba ya musu magana ya ce an sa su ta makaranta amma ba su zuwa makarantar ya ce kai ina kake bai kamata kana makaranta ba sai ka ga yaro ya jiya ya yi ya arari babba ya yi gaba to ina kira da iyaye cewa mu tashi tsaye wajen ba da wannan ilimi na tarbiyya na yara dini da mu samu arewacin najeriya ya zama wuri mai lafiya inda yaran mu za su tashi da tarbiyya suna yin abubuwa da ya kamata wanda mu ma za mu yi fahariya da shi a ƙarshe kuma za mu samu ƙasa mai lafiya. Da jawaban muka kammala shirinmu na tattaunawa na wannan jikon a kasance da mu mako mai zuwa. Alabamu alheri.